بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتك واسم ga watan rabi'u da sanin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara 2019 a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama littafin riyadu salihina Muna babi na sittin. za mu tashi hadisi mai lamba 558 a irin nawa wa na aisha ta radiyallahu an ha ƙwalar take cewa an zaba hushatan lallai su sun yanka akuya faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce ma baƙi ya min ha babu wani abu da ya yi raguwa qalat sai take cewa ma baqiya minha illa katifuha babu wani abu da ya saura daga gare ta face wato karface karface shine cinyar dabba ta ainihin wato dama ta bangaren gaba qala sai annabi yake cewa baqiya kulluha ghayra katifiha wato komai ya rage ma'ana komai mun ci ribar saboda da wannan wato karfatan da ya rage rawahu tirmidhi wa qala hadithun sahihun wa ma'anahu al-imam an-nawawi yace tasaddaqu biha sun yi sadaka da ita illa katafaha fati shi wannan karfatan fa qala sai annabi yake cewa baqiya lana fil akhirati duk abin da muka bayar ya wanzu gare mu a lahira illa katafaha sai wannan karfatan da ya rage yana so ya nuna mata cewa abin da ka ɗauka ka ba wasu shi Allah subhanahu wa ta'ala zai maka sakamako a kan shi ba abin da kai ka amfana da shi ba wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa zaburarwa da kwaɗaitarwa wajen akan abin da ya shafi sadaka da himmantuwa da ita sannan kada mutum ya kuskure ya ɗauki wani abu ya bayar da shi don Allah kuma yana jiran sakamako daga wajen da ya ma'in nan abu shi yasa za mu ga yana daga cikin abin da Allah ya ɗaura annabi a kai shi cewa wala tamnun tastakfi kada ka kuskura ka wa mutane baiwa sannan kana neman ƙari na abin da ka ɗauka ka ba su Allah ya hana annabi yin wannan sannan hadisin nan yana nuna mana bayanin karamcin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi da mutanen gidan shi da kuma irin tarbiyyar da yayi musu kaga lokacin da take nuna cewa wato su ba su amfana da komai ba an yanka akuya su kutun guda amma daga ƙarshe annabi ya ɗauka ya ba wannan ya ba wannan yanzu cinya kawai ya rage sai shi kuma annabi yake nuna mata ai ga baki ɗaya abinda muka ɗauka muka bayar ɗin shine na wannan ɗin da muka riƙe annabi yana so ya nuna mata kasan kamar ne ma abin da ba zai mana amfani ba sannan hadisi yana nuna mana cewa abin da bawa ya gabatar to shine abin da ladansa zai wanzu a wajen Allah subhanahu ta'ala sannan hadisi yana nuna mana cewa babu yadda za a yi Allah maɗaukakin sarki ya tozarta ladan duk mutumin da ya aiki mai kyau a'a Allah zai tsare shi sannan sai ya cika masa sakamakon sa gobe alkiyama shi yasa zamu ga ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sai yace wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm alkiyama ranar alkiyama ne Allah zai cika wa mutane cikakken sakamakon abin da suka yi na aiki wa an asma binta abubakar na siddiq radiyallahu anha qalat take cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce mu la tuki da ma'anar latar dakhiri kada ke ɓoye wani abu a alaiki ke ma sai a ɓoye miki wani abu na alheri wa fi a wata riwayan annabi ya ce mata an fiƙe ki ciyar a wurin sahi ki bayar a wani ki miƙa wala tuhsi kada ki tara kuɗi kullun lissafi kike kirgawa kike daga al-ihsa'u kamar yadda Allah yake wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوا duk abin da mutane suke yi Allah ya sa an kiyaye wa ahasa kulle shay'in adada fa yuhsillahu alayki to yadda mutum ya kididdige dukiyarsa ya tara ta to haka Allah kuma zai kididdige masa ita gobe alkiyama a tara masa laifin kididdigewan ayi masa azaba akanta wala tu'i fa yu'illahu alayki kada ki ainihin wato hana abin da ke hannunki ke ma sai Allah ya hana ki abin da zai baki na sakamako tun daga duniya har lahira sakamakon da ke duniya Allah ya faɗi cewa ma an faktun min shay'in fa huwa kana samun dukiya ka rike to ikhlafi a nan duniya ba za ka same shi ba ballantana ma a ce ainihin wato lahira da haka wannan hadisin yana nuna mana wato ƙarfafawa da kwadaitarwa akan abin da ya shafi infaki siyarwa sanan hadisi yana nuna mana akan hani akan hani da sadaka saboda jin tsoron talauci kada ka ji tsoron talauci an fahimta amma ɗabi'a ce ta ɗan adam don Allah ya ce kullu an tamlikuna kaza ina rahmata rabbi idan la'amtaktun kashiyata da infaki wannan taskar ta Allah di yawanta wallahi dan adam inda shi ya mallake ta sai kaga yana jin tsoron ya dauka ya baya saboda Allah ya ce wa kana al-insanu qatura dan adam yana da muguwa bakaruwa haka Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu manu'a in kaga kafata sosai in ka sifanti da abin da ya biyo bayan istisna'i da Allah ya yace illal musalli kaga daga ciki ya faɗa sai ce wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wannan shi ne. da haka mutum Allah ya kawo kuɗi ya saka a hannun shi ka riƙe kana jin tsoron infaki to baka sani ba cewa wannan yana daga cikin sabubba manya da Allah ke shafa albarkar dukiya sai ka ga mai ita da ita a hannun shi amma Allah ba zai taɓa kyale shi ya zauna lafiya ba ba zai yiwu ba ne ko ka kashe kuɗin ta hanyar da ya dace ko Allah ya turo maka wata fitina sai ka kashe kuɗin eh ka ki dauka kai aikin addini da ita ta Allah ya jarrabe ka da wani fitinan nan duk inda ka aje kudin sai ya hango ya diba hmm? Allah ya kiyaye sannan hadisi yana nuna mana cewa wato yana daga cikin adalcin Allah shine sakamako yana zuwa daga irin jinsin aikin da kai in akwai dukiya a hannunka kana alheri sai Allah ya ci gaba da tsare ka da ninnin kata in ka riƙe shi ma sai Allah ya ci gaba da riƙe ta wajen sa mata albarka da faɗaɗarta da kuma ya haɗa ka da bala'i da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali sannan hadisi yana nuna mana cewa duk mutumin da ya san cewa arziki na Allah ne duk mutumin da ya san cewa Allah zai iya azurta shi ta inda yake tsammani da inda bai yi tsammani ba to haƙƙinsa shine idan Allah ya baka dukiya ka ciyar da haka idan ka ciyar shi kuma zai ci gaba da azarta ka sannan kuma a lahira idan an je zai maka sakamako ba tare da ya maka ainihin wato lissafi ba wannan shine da haka وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ya ji annabi yana cewa مثل البخيل misalin marowaci wal da wanda yake ciyar da dukiyarsa ka masalin ne kaman misalin mazaje guda biyu ne alaihi ma kowanne daga cikinsu yana da jubbatani yana da ainihin wato sulke da ya sa min hadidin kuma sulken na bakin karfi min su hima kowanne tun daga ƙirjinsa ila talaƙihima har zuwa ga wuyansa annabi yana buga misali kamar yadda za mu ga cewa Allah ma yana buga misali a Kur'ani. wani wajen idan ya tashi ya buga misali da kuda ya ayi hannasu duriba matsalin fasta mai ula innan ladina ta da'una min dunillahi lan ya zubaban wala wista mai ula duriba matsalin sai ya buga misali da azzuba wani lokacin ma da sauro Allah zai buga misali inna Allah la yastahi an yadriba matsalan ma ba'uda sai shi yasa za mu ga wajen saukar wahayi da ruwa haka Allah ya dinga kwatanta shi da Qur'ani yace anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fa tamala da sayl zabadan rabi'a wa mimma yuqiduna alayhi fil nar ibtigha'a hilyatin in mata'in zabadun mithlu haka Allah ya tabaga misali ruwa da wahayi ilimi da kaza da kaza da kaza to shine yake cewa fa mun munfiqu shi wanda yake ciyar wannan fala yunfiqu babu yadda za a iya ciyar da wannan dukiyar tasa illa sabagat da ma'anar imtajjat wa gabbat Ba ce dama rigar da ya ba bata wuce daga wuyansa ba zuwa kirji to yana ɗauka yana bayarwa sai ta ƙara miƙewa sai ta ƙara sauka au wafarat ala jildihi sai ta ƙara take jikinsa yana bayarwa tana ƙara sauka yana bayarwa tana ƙara sauka hatta tukfiya banana har sai an kai matakin da ta yau ƙasa ta taho ta rufe waɗannan zanen hannun nashi na hannu sannan ta tafi ta rufe zanen hannunsa na ƙafa wata afuwa asarahu kai har sai ta rufe gurabun ma da yake bi sai ta rufe haka annabi ya buga misali sai ya ce wa ammal bakilu amma maruwaci fala yuridu an yunfiqa shay'an duk sanda yi nufin ya ciyar da wani abu ya ƙi, illa zikar kullu halqatil makana ba sai sai kowace wato halka, kowace ainihin wato naman jikinsa ta ƙara liƙewa daga inda take fa huwa yuwasi'uha yana so ya yalwata wannan ta sai faɗi don ta sauka amma falatar ta annabi yace ce ba yadda za a yi kuma ta ƙara yalwa ta sauka daga gare shi yana nan yadda yake kuma ga shi bayan yana nan yadda take rigar daga ƙirji sannan iya iya wuya to saboda ƙanƙamewa da yi kuma sannan wannan riga ƙara manne masa take a jikinsa yana ƙoƙarin ta sakko ba yadda za a yi ta sakko don ya kama kuɗi ya riƙe da haka za mu ga al'imamun nawu ya ce wal jubbatu shi ne addir usulki wa ma'anahu ya ce ma'anarsa annal munfiƙa shi mai ciyarwa kullama an faƙa lokacin da ya ba da kuɗinsa ya ciyar ya ce sabagat da haka za ta ƙaru wa tsalar sai ce tsawo hatta ta jurra wa ra'ahu har sai ta saukacin daga saman shi har ƙasan shi tana jama a ƙasa wa tukfi rijilaihi sannan sai ta ɓoye ƙafafunsa wa asara eh, mashihi wa katsawatihi sannan sai ta ɓoye wajen tafiyarsa da inda yake ainihin wato tattaka wannan shine misalin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya buga ya bayar da haka malamai suke cewa hadisi yana nuna cewa ya halatta a samu wato ƙiyamun tamsil maƙamun dalil wani lokaci a buga misali amma misalin ya tsaya a matsayin dalili da haka za ku ga anan wajen annabi misali ya buga kamar yadda ƙur'ani yana buga misali da yawa a ƙur'ani masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya a sai ce kamar masalul ankabuti takhadhat baita wa inna awhana albuyuti la baitil ankabuti law kanu ya'lamu da haka nan tsayuwar misali a matsayin wato matsayin dalili ta akan fifikon wanda yake yin sadaka da wanda yake marwaci ne kowa ya san a take sannan hadisin nan yana nuna mana cewa sadaka tana kankarewa mutum manya-manyan laifuffukansa kamar yadda tufafi wato a kamar yadda tufafi mai datti idan aka wanke shi yake abinda aka yi amfani da shi wajen wankewa yake tsarkake shi sannan hadisi yana nuna mana akwai kyacewa ko alkawari na gaskiya ga wanda yake yin sadaka da samun albarka cikin dukiyarsa sannan da kuma taimako daga wajen Allah sannan da suturce al'aurarsa sannan da kuma kariya daga bala'i saboda bahaushe maganar da ya faɗa ya ce sadaka na maganin bala'i wallahi da gaske shi yasa za ku ga al'imamu bin qayyim da ya tashi kawo matakai guda goma da ake bi wajen magance sihiri ko mutumin da ka san tsakanin kai da shi yana maka hassada akwai yawan sadaka ka yawaita sai yin sadaka sai Allah ya kare ka mutane abin da ba su gane ba shine lokacin da wani bala'i zai taso mai kai ka ya'yi masa damuwarsa kai akwai sanda in bala'i ya taso maka ba sai ka daga hannu ba ma ka ce Allah ya'yi maka zai ya'yi maka shine abin da wasu ba su gane ba sannan hadisi yana nuna mana cewa marowaci gobe alkiyama sai an masa lalas da dukiyar da ya tara ba Allah ya ce yau mai yuhuma alaiha fi nari jahannam ba fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ranar da za a kona su a cikin jahannama ai musu lalas da ita ba shi yasa ake kiran dutsen guga ake ce masa mikwa ba shine a sashi sai yayi zafi yayi ga a ɗauko shi a ɗauɗa nama a jiki da duk wanda ya tara kaya ya riƙe kaya ya ƙi sakin kaya billahi lazim aka tafi lahira haka za a tattaro kayan nan billahi lazim a dinga nana masa wuta da su haka za a dinga ce masa haza maka nasum li anfusikum wannan shi ne kayan da ka tara a duniya fa zuƙu ma kuntum taknizu sai ka ɗanɗana abin da ka tara a rayuwarka da duniya sannan alƙawari ne daga wajen Allah cewa duk wani marowaci wallahi sai ya kunyata wannan ka je ka aje shi yasa za ku ga cewa kamar yadda za mu karanta nan gaba da kyar ka ga Allah ya kai wani wuta bai haɗa masa siffa ta marowaci ba ruwa Allah ya kiyaye nan da da ban ilimi zargin sa ake da da ruwa eh ko kuwa ɗaliban Me maimakon a ce mutanen da suke rayuwa da kai suke zagaye ta alkacin su ne na farko wanda za su fara faɗa alherinka amma ina eh alaƙus ba sa sanin ya samu ba sa sanin ba a samu kaga irin wannan rayuwar ina za a yi ina sannan wanda yake mai karamci idan yi nufin yin ainihin wato sadaka to sai Allah ya buɗe ƙirjinsa sannan sai ransa ke daɗi amma marowaci lokacin da dillansa ta yi zancen ya kamata yi sadaka da lokacin ne bakar ruwa kuma za ta ƙara motsawa shi yasa ko ga da qur'ani ya tashi sai ce a ya shaytanu ya'idukumul faqra shedan yana muku alƙawarin talauci da an ce a zagaya a nemi taimako kana da naira dubu goma sai tana maka yanzu ba kana da matsalar dubu ɗari a gida ba eh wannan dubu goma ma ita kanta ma me za ta yi yanzu ka tana fa wani kai kake mai kana wani kai kake da safa ma kaɗai yanzu cikin dubu goma nan idan za a karya naura a kashe to shi kenan idan akwai dubu goma ya kamata ka iya ba da dubu ɗaya sai ka ga kai ai inda rai da lafiya wata rana za mu ba ɗan ma ba bara mai <laughs> shi kenan bayan ashaitani ya ido kuma alfaƙara sannan wa ya amurkun bilfasha sannan sai ya je ya zuga ka ka kashe kuɗin inda bai dace ba kana barin masallaci wata budurwar ta sai ta bugu ya ce wani ne eh, ka san bikin wancan ba ya kusa saura sati ka yanzu maganan ankon nan nawa ne ce eh, dubu bakwai ne shi kuma gashi Allah ya jarrabe ka da ita ba ma ta bukatar ƙarin bayani ba ka isa ka ce mata baka da kuɗi ba dole haka za ka je ka kirga naira dubu bakwai ka kai mata hadda na ɗinki goma sai ta tabo a yalla mai mara mutum ba aiki wallahi wa alaikum salam eh ka me ya faru da kai wa eh eh Allah ya kiyaye alama kawo ya yi waka ya yi waka ya gama ya ce in ƙarya ne ai balangada shi na ne to kai da kai ne balangada din <laughs> wa anhu daga shi al al'imamu abu huraira Allah ya kara masa yadda qala yake cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man tasaddaqa saddaka mutumin da ya sadaka bi idli tamratin da gwargwadon dabino kwaya daya tamra ismul marra ne kaman zarba sai yake cewa min kasbin tsayibin amma daga aiki na halal mai kyau da i wala ya ƙabalin Lahu, illa tsayiba Allah ba zai karɓi dama aiki ba sai abin da aka yi shi yana mai tsarki fa inna Allah ya ƙabalu ha bi yaminihi Allah madaukakin sarki zai karɓe ta da hannunsa na dama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa da kansa cewa yana da hannaye guda biyu فقالت اليهود يد الله مغلولة الله يتي غلت أيديهم ولؤلؤوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان لك دين لك كاو كلمة يدعى القرآن أكي تسمية تبديء وانا أبسي حنون حقيقة هو أكي إضافة شيسا الله يتي يا إبليس ما مناك أن تسجد لما خلقت بيديها wannan muna barin shi akan hannu na haƙiƙa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko annabi ya faɗa ya hannun yake ba mu sani ba Ko kuwa shikenan kawai ita ce aƙidar ya take ba mu sani ba shi ya ban makansa sani subhanahu wa ta'ala sannan annabi ya faɗa ya ce duka hannun Allah da ne hadisai nawa ne ba za su kirgo ban annabi zai rantsuwa zai ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad ke da hannunsa thumma yurabbiha sannan Allah zai ci gaba da renanta bihi ga abokin wannan sadaka ɗin kama rabbi ahadukum wato faluwahu kaman yadda ɗaya daga cikin ku yake renan ɗan jaririn dokinsa hatta ya kuna mislal jabal har ya kasance kwatankwacin dutse alfaluhu بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ويقال أيضا بكسر Lami wa اللام وتخفيف wa huwa المهر shine ɗan da ƙurƙushin doki ƙarami jariri wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba daga aiki na sadaka da aka yi sai abin da yake na halal ne saboda shi Allah maɗaukakin sarki mai tsarki shi yasa zaka ga larabawa tun a jahiliya zaka ga sanda za su gina ɗakin kaba jiwo ɗin da suka yi suka ce duk wanda ya san yana da wani abu na haram to kada ya kawo an gani sannan Allah yana ninninka wato sadaka idan daga kasabi ne aiki ne na aikin halal har sai ya zamanto kamar dutse sannan hadisi kamar yadda muka gani yanzu yana tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki a cikin sifarsa yana da tabbatar da sifa ta hannu sannan annabi ya tabbatar wa da Allah cewa duka hannun Allah dama ne ba dama da ainihin wato hagu ba an gane akwai ababun aƙida cewa at-tawafuqu fil ismi la yastalzimu at-tawafuqu fil ma'ana idan an samu sunaye iri biyu sun zama ɗaya bai kuma lizimta dole cewa da wannan sunan da wannan sunan iri ɗaya ba ne kowa ya san daga cikin sunayen Allah akwai ar sannan akwai ar amma ya ce wa annabi bil mu'minina ra'ufur rahim kaga annabi ar-ra'ufu ar Allah ma ar-ra'ufu ar sai ka kore ka ce bai kamata a ce ma Allah ar-ra'ufu ar rahimu dan annaba ma ar-ra'ufu ar rahimu ne ka kamanta Allah da ɗan adam ya kira kansa ya ce masa al sannan ya kalli dan annabi Ibrahim ya ce fa basharnahu bi gulamin halim halim halim bakwa shi Allah al sannan ya ce fa basharnahu bi gulamin halim muka yi masa da bushara da yaro wanda yake masa ne tawafuq ne fil asma'i dacewa ne wajen sunaye halim halim alim alim bai lizamta cewa yadda haƙurin Allah yake ba haka haƙurin annabi Ismail yake bai lizamta cewa yadda ilimin Allah yake ba haka ilimin dan annabi Ibrahim yake saboda haka cikin sunayen Allah akwai almaliku za mu ga cewa yana faɗa yana cewa wato wa kana wara'ahum maliku almaliku almaliku ko kuwa aljabbaru haka nan ka ji yana faɗa cewa min kulle mutakabbirin jabbar to da ka aljabbaru aljabbaru to da ka wannan ba matsala bane mu a gurin Allah ya faɗi wata sifa wacce sunanta ya dace da wata suna na halittu ba matsala bane an gani wannan shine kuma mazhabar magabata ɗaliban annabi Muhammad duk wannan matsatsalin da wayannan rigingimu sai bayan su ne sannan ka za ka yi talaukaniyar a cikin addini jahamiya suka shigo mu'tazila suka shigo bala'i ya shigo tashin hankali ya shigo sannan ka za ka yi talaukana kaza la kana kaza walau kana kaza la budda an kuna kaza domin kuma wannan laulau din ba abin da ya dame mu da shi in dai aka ce Allah ya ce annabi ya ce shikenan ya ishe mu an gani da haka ibnu al-qayyim yake faɗa yake cewa wato fa'idan nubuwati فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالأقل لا يهديك قصد سبيلا Sabila. dai hasken da annabi zo da shi daga wajen Allah bai ishe ka ba har abada hankali ba zai ishe ka ba da haka yake cewa turqul huda masdulatun illa alaman man amma hadha alwahyi wat duk wata hanya kuma da ka kasan zaka je ka haɗu da Allah lami lafiya Allah ya rufe ta dole sai ka dawo ka bi ta hannun annabi Muhammad yasa yace ya taliban darkal huda bil aqli dunan naqli lan talqali zaka dalila ya kai wanda kake neman shirya ta hanyar hankali ba ta rukon dalili abinda annabi zo da har abada kuma baka isa ka samu shirya ba baka isa ba sannan wa anhu daga shi abu huraira yake cewa baina ma rajulun yamshi wata rana wani mutum yana cikin tafiya bi falatin min al-ardi a sahara daji ihun ka banza idan an ce alfalatu fil ardul lati la ma fiha ita ce kasar da dajin da zaka shiga babu ruwa wanda ba bahaushe yake cewa ihun kabuna ka shiga daji ka riga ka shiga babu gida gaba ba gida baya ka ba ma ka sanin ina ne Gaba ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa ba muna da dajin alalla ba a sudan ayaka wasa yake ce masa alalla dajin alalla ko to ai ba alalla bane asali adalla ne dajin adalla ne da wasu da suka je aikin hajji, dalilin da yasa keta dajin ne yasa ba za su iya ba suka zauna a sudan to da ba duk wanda ya shiga dajin ba ne yake iya fita kuma ko na ai kana kallon abin da ke faruwa a sahara sai ka ga an je an kai wani guri idan mota mai ya tsare ko ruwa ya tsari sai ka ga da direban da kowa sai dai kawai a zauna a jira a tayar kadi Allah amran kana mafuula saboda ba gida gaba ba gida baya ba wani mahaluki da zaka yi ya kawo maka dauki to shine yake cewa fa sami a sautan sai ya ji sauti fi sahabatin a cikin girgije ana cewa iski hadiqata fulanin ka shayar da lambun wani gonar wani fatana ha sahabu sai wannan girgizan ya matso fa afraga ma'ahu sai ya kwarara ruwansa shi girgidin fi harratin a cikin ƙasar da take ta haɗu da duwatsu baƙar ƙasa fa'ida wato sharjatun sai ga ainihin wato a abin nan gudanuwar ruwa min tilka sharadi daga wannan ainihin wato magudanu na gona ɗin ƙadistau abad zalikal ma a kullahu wato ta game da ruwa ta ko'ina da ko'ina ba ta tabba alma'a haka ainihin wato ya dinga bibiyar ruwa fa'ida radulin, ƙa'imun shi wannan mutumin kawai sai wani mutum sai kawai ya ga wani mutum a tsaye fi hadiqatihi a cikin gonarsa wani ne yana cikin tafiya sai ya ji an ce ka shayar da gonar wani a cikin girgidi to yana zuwa kawai fa idan rajulun qa'imun fi hadiqatihi sai ga wani mutum a tsaye yana cikin wannan gonar alma a bi mishatihi yana zujjuya ruwa da ainihin wato fatanya sako koman jagara fa qala lahu sai ce masa ya abdullahi ya kai bawon Allah masu maka mai sunanka qala sai ya ce fulanu ni sunana wani wato litmin ladhi sami'a fi sahaba sai ya ji kuma shine dai sunan da ya ji lokacin da yake tafiya an ambata a cikin girgije faƙala lahu sai ce masa shi wannan mutumin da ya samu a cikin gona lima tas'aluni a nismi, me yasa ka zo kake tambaya na akan sunana faƙala sai ce inni samaitu sautan fi sahabati yace ina cikin tafiya ne sai na da sauti a cikin girgije allazi ma ma'uhu wanda wannan ruwan da kaga yana sauka yana daga cikin wannan girgijen da na da sauti ya ƙulu ana faɗa a cikin girgijen ana cewa iski hadikata fulana kai girgije shayar da gonar wani lismika kuma sai na ji an ambaci sunanka ma ta suna ufiha wannan gonar taka mai kake aikatawa ta yadda allah maɗaukakin sarki ya kira ka ce a shayar da gonan ruwa? faƙali sai ce ama iz ƙultu hada ya ce na rantsi da allah lokacin da ka faɗi wannan yace to ni barin faɗa maka abin da nake fa inni anzur ila ma yakhruju minha ni ina kallon abin da yake fitowa daga wannan gonar shine ma yakhruju minha min hubbin wa sama na 'ya'yan itace da ƙwaya wacce gonar take fitarwa ba ta saddaku bi sulusihi sai in kasa uku ɗaya sai in ɗauka in bayar sadaka wa akula ana wa iyali sulusan ɗaya ni da iyalina in ciyar da su sannan sai ya ce wa a ruddu fi hasa lusahu ɗaya kuma sai in riƙe shi ne abinda zan sake noma gonar da shi wannan shi ne abinda nake yi shi ne dalilin da ya sa kaga Allah maɗaukacin sarki ya mun wannan an fahimta to da haka wannan hadisi malamai suka ce yana nuna mana cewa abin da ya wuce na al'ummomin da suka gabata a ciki akwai ababen mamaki da suka faru yanzu wannan ba na hadisi ba ne to a akwai akasin haka a cikin alkur'ani kuma yanzu ba Allah da ya tashi ce ma mutanen makka ba inna balawnahum kama balauna ashabal jannati wallahi sai mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabe ma abuta gona idan aqsamu lokacin da suka yi rantsuwa da Allah cewa la yuslimun naha musbihi sai sun je sun girbe gonar da aka su ba da suka tashi wala yastasmu ko to gaciya ma ba su ba ba su ce insha Allah ba wannan malamai sun faɗa cewa shi wannan mutumin manomi ne shi ma yadda ka ga wannan yana yi ita ce ɗabi'arsa idan ya noma abincin in ya gama sai ya kasa shi gida uku ɗaya ya ba mutanen gari ɗaya ya ajiye don ciyar da iyalan shi ɗaya shi ne abin da zai harkarsa na yau da gobe ya riƙe kansa har lokacin noman ya dawo to yana da 'ya'ya su kuma abin da baban yake ashe yana ɓata masa rai ba su suka ce billahi lazi wannan ɓannan dukiya da ake haka kawai mutane ba su ta zama ba su ra'az ba a gama a zo a ɗauki abinci a basu ai wallahi ba zai yi wa kuma ana nan ana nan baban ya zo ya faɗi ya mutu to shi yasa da suka tashi za su je su girbe gonan Allah ya ce wala yastasu ko istisna'i ba su yi ba ba sai zo gajiya ba suka ce insha Allah fatafa alaiha qa'ifun min rabbika na na'in sai mai kewayawa daga wajen Allah mala'ika yi kewaye gonan ya je cinna mata wuta da daddare Allah ya ce fa asbaha kasari haka ta waye gari yadda ka san wani duhun dare saboda duhu da asuba ta Allah ya ce fa tanado musbi da asuba wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan ane gudu ala harsikum suka ce ku yi sammako ku girbe abin amfanin ku in kuntum sari in dai za ku yi girbin to da asusu ba ya kamata a da safa-safa ake kama fara Allah ya ce fan tsalaku suka tashi wahum ya takafatu a ɓoye ba ma sa so jama'a gari sani da suka tashi cikin abin da sashe ke faɗa wa sashe Allah ya da na hal yawma alaikum miski duk wani miski ne da kuka san baban mu yana taimaka min to billahi lazi ko sun ji labari kaf ku bar ma mutum ya shigo gonan nan Allah ya ce wa gadau ala harbin qadiri suka waye gari akan wata bakar ruwa muguwa wacce suke da iko kanta. ta mara auha? lokacin da suka hango gonan an cinna mata wuta qalu inna ladallun suka ce to da ma gaskiya an samu matsala ba an saki hanya bal nahnu mahrum mu kanmu ma ga baki ɗaya alherin gonan an haramta mana shi to a lokacin ne Allah yake qala awsatuhu babban cikin su yace alam aqul lakum law tusaddu a sai da na baku shawara na ce ya kamata ku tsarkake Allah cikin abin da yake baku yanzu abin da yake faruwa ba kenan yanzu ba wa'annan ba su yi ba ba sun yi niyayi ne Allah ya tura mala'ika ya cin ba ke sa kake ganin kasuwanni ba wuta ta tashi a rasa nan dalili ya za ku zo ku ninki haƙƙin mutane ku ninki haƙƙin Allah kuma Allah ba zai cinno wuta ba a rasa sanin daga yana take eh shikenan yace alam aqul lakum ba na faɗa muku ba nace la tusaddu dan me ba za ku tsarkake Allah cikin abin da ya baku ba na faɗa muku to a lokacin ne Allah yake shikenan qalu subhana rabbina inna kunna zalim su da kansu suka ce tsarki ya tabbata ga Allah lalle mu mutane ne azzalim kaga yanzu ko azzalime ko ta wannan hanyar cikin wannan al'umma ai ko suna da yawa kuwa eh suna da yawa kuwa sai dai da hali fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamu sai sashi ya fuskanci sashi akai ta zargin juna wannan yace kai kace ai kaza Allah ya tsine ma kai ma ba kai ka kawo shi abara kai ma Allah ya tsine ma duk bala'in nan kai ka janyo shi eh? amma Allah madaukakin sarki yace qalu ya walana inna kunna tabi suka ce eh kai to gaskiya mu mutane ne wanda muka wuce gona da iri tare da haka Allah sai ce asa rabbuna an yi gudunana khairun minha inna ila rabbina wallahi Allah ya kusa zai masanya mana abin da ya fi wannan idan muka koma muka gyara abin da ke tsakaninmu da Allah to sai Allah ya ce abin da ya musu kadalika al'azab wannan azaba ce ta duniya ya yi musu don su dawo su gyara idan ba su dawo sun gyara ba wal azabul akhirati akbaru saboda haka duk yan kasuwa da suke ganin musifa nan ta zo gobe ta zo jibi ta zo ya kamata kowa ya du koma ya duba tsakaninsa da Allah wajen yadda yake siwa da yadda yake siyarwa sannan a shekara yana cire haƙƙin Allah ya baya. sadakan nan ta tsawo'i ta nafula, yana yin ta akai akai ko me ba fa zai yiwu ba fa ka kama kaya ka riƙe ka shaƙi kaya kuma ka zauna lafiya wallahi ba zai yiwu ba Allah ya sa mu dace da haka hadisi yana nuna mana cewa cikin ababen da suka gabata na wa'insu al'ummomi akwai ababen mamaki kwarai amma irin wannan ba za mu gaskata wani abu ba sai abin da ya inganta daga annabi muhammad sai in annabi ya ba da labari ya inganta to dole mu yadda da abu domin dama ai yana daga cikin ma'anar Muhammadu rasulullahi akwai tasdiquhu fi ma akhbara to wannan ya inganta dole kuma mu gaskata annabi cikin abin da ya bada labari hadisi yana nuna mana haka sannan kuma hadisi yana nuna mana falalar kusanci zuwa ga Allah ta hanyar ciyarwa zuwa ga iyali da waɗanda suke bukata da haka idan kana zuwa ka nemo abinci kana ba matarka da niyyar Allah zai baka lada yana matsayin sadaka ne saboda wannan ka'ida ta innamal a'malu binniyat tana nan to shi yasa zaka ga wanda ke ciyar da matar shi yana jin cewa abin da yake ciyar da ita bautar Allah yake sadaka ne zaka ga bejin haushi duk abin da ya dauka ya ba matar shi amma wanda yake jin cewa kawai ga wata katuwar banza ya aji to daga nan ne zaka ga zai ce ba fa zai yi ba gidan nan fa dole a yi sittin cikin ɗari shi ya kawo sittin ita ta kawo nawa saboda bai ɗauka abin da yake yana neman lada a wajen Allah da haka in gari ya waye zai buga ya tafi nema ita ba ta tafi nema dan bai ɗauka abin da yake ba cewa lada ne a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan hadisi yana nuna mana cewa wato daga cikin mala'iku akwai wanda yake an wakilta shi da abin da ya shafi arziki da giragizai wanda kuma mun san cewa shine mala'ika mika'ilu shi Allah ya dora mu wannan yanzu malam din banda Allah Allah ne yanzu shi yayin da ke Kaduna kadai ba na wajen gari ba ma na cikin gari kawai akwai wani wani mahaluki da zai kirge su amma wallahi a wajen Allah a kirge su yanzu ruwan da aka dinga aunowa bana da damunan nan waye ya san adadin lita na ruwa da aka kwararo daga sama amma wallahi a wajen Allah a aune yake kuma ku wanda aka ɗora ma aikin su kenan su kula da wannan shi yasa idan Allah ya tashi in sako ruwan hatta sai a yi masa kaman yanayi na rariyar da in ya tashi zubuwa ko tafiya kake ba zai cutar da kai ba yanzu da yadda ake yin ruwan sama auno shi ake kamar bakin drum a jinkire shi kawai a dinga an cewa da kake gani a <laughs> sai da hali da haka sannan hadisi yana tabbatar mana da cewa akwai karamar waliyai an gani saboda haka ahlus sunna duk wanda ya karanta littattafan mu na aqida wala ma ma inkarin karamin waliyyi mun yadda da ita cewa akwai waliyyi ko mun yadda da karamin musu sai dai kawai abinda ba mu yadda da shi ba tatsuniya dan dole sai ka bambanta abu uku karama da sihiri da mu'jiza akwai wanda yan sihiri ne matsafa ne amma an yi da'awa an ce waliyyi ne suna da karama an fahimta sannan ma'aunin karaman nan Allah ya faɗe shi cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ce alladina amanu wa kanu yattaqu kai imani sannan ya zama kana da taƙa ba za mu ganka fajiri mujirimi ba abinda kai a rayuwarka ka ka batta yaƙar sunnar annabi sana a ce mana wali ne kame da sai dai in abinda shekul islam bin taimiya ya rubutu akai ya sa masa suna alfurqan baina أولياء rahman wa awliya'ish shayatin sai dai ka zama waliyin shaidan ba dai waliyin Allah ma'aunansa shine dole sai an samu imani da ainihin wato takawa shine sannan dole ka zama to ka rayu a kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. sati biyu da ya wuce ai wanda suka halarci karatun mu a masallacin wato dan da muna magana akan malami ai sun ga kissar da muka bayar ta su shehu abdullahi da shi da siyumfa da suka ne abin da ya faru da shehu abdullahi da shehu usman da malam umaru kamaru da suka je wajen yumfa wannan ai karama ne da ke nuna cewa bayan allah ne na kirki amma shehu usman har ya bar duniya mai rayu a kan shi sunnar annabi da littattafan shi na nuna haka duk abin da ka ga bai kai kan shi ba to sai dai adizanci na ɗan adam da allah ya ci kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai amma cikin abin da ya bayyana gare mu mutum ne wanda yake son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari mu ƙara wannan babin babin babin da ke magana akan hani anil bukul akan ruwa wa shuhu shi shuhu shine ruwa kuma tare da tsananin kwaɗayi albakilu wanda zai hana wani amma shi ya amfana ashuhu kuma wanda kansa ma mugunta yake mai ballantana wani tauri ya ce tauri kenan ko shi yasa idan ka koma littattafan luga ka samu ruwa tana da sunaye akwai albukulu yanzu sannan akwai allu'umu sannan akwai ashuhu sannan akwai addannu ko addinnu da haka mu ga Allah ya ce wa annabi wa ma huwa alal ghaibi bidani annabi akan gaibi ba marwaci bane sannan akwai al-insaku riƙewa sannan akwai addana'atu wannan yana daga cikin asma'ul bukhari sunaye na ruwa sannan akwai jami'ul kaffain idan mutum ya zama to bai alheri sai a ce yana da jami'ul kaffain sannan akwai maglulul yadaina ala alkhairi wanda yake da daurarren hannu akan alheri ba wuce ma in mutum yana da ruwa me yake ce masa ba hannun jarire ba <laughs> wani yan dan bako a daure yake kenan Allah ya kiyaye qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa amma man bakhila amma wanda yayi ruwa wastagna ya wadatu da abin da ke wajen Allah na sakamako wa kazzaba bil husna ya karyata da ainihin wato al husna shine kyakkyawan sakamakon da zai samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa sani to da sannan za mu sauƙaƙe masa lil usra zuwa ga ainihin wato tsanani da haka Allah sai ya sauwake maka kaga aiki sharri yana da sauki a wajenka wa amma wa ma yughni anhu maluhu kuma dukiyarsa ba za ta yi masa amfani ba idan ta radda lokacin da ya gangara ma ainihin wato halaka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa da haka malamai suka ce wa kaddaba bil husna shine wa kaddaba bil jazaa'i yawm al qiyamati bi an yassira lahu wa bi an yassirahu li ash-sharr shine ya ta sakamako da zai samu ranar alkiyama to daga nan sai Allah ya sauwaƙe wa mutum hanyoyi na sharri la'anna man a ash-sharra domin duk mutumin da yake manufarsa ita ce sharri to Allah sai ya masa sakamako da tabar da shi wannan kuma abin kaddarawa ne la muhala ba makawa sai abin ya sannan wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa man yuka shuha nafsihi wanda ya hannu daga ruwa kansa wa ula'ika humul muflihun ne sune wa'anda suke samun ainihin wato babban rabu tunda mun ba mu manta ba a munasaba ne na ansar Allah ya wannan magana cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana wanda suka zaunar da gidajensu suka bayar saboda imani da Allah subhanahu wa ta'ala wallazi na tabo uddara wal imana min qablihim yuhibbuna suna son manhajar ilaihim duk wanda ya hijira ya baro garin su ya zo wajen su saboda addini saboda san da suke musu ne yasa idan bako ya zo ba kawai sa ake ba a jiya ajiye shi a'a sai an yi ƙura'a tukunna sannan yake iya ake iya sa saboda wannan yana nizan karɓa wannan yana nizan karɓa sannan Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa samun kowace irin ainihin wato damuwa dangane da wani abu da suka ɗauka suka ba su suna da bukata a kan shi sannan wayu, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim suna fifita ƴan uwansu musulmi ko da suna da bukata ta duniya akan wannan abin da haka Allah sai ce wa man yuqa shuha wanda ya halu daga ruwa kansa to waɗannan sune masu samun babban rabo Allah ka samu nisanci ainihin wato ruwa وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في, في الباب السابق ديوا فتقدمت جملة في منها في الباب السابق ديوا سن غباتا أباب بكن لسك غباتا وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نبياتي اتقوا الظلم قدود ورن ظالمتي فإن الظلم ظلمات يوم القيامة دومن ظالمتي أنك كنت غني دهني غباء القيامة wattaqu shuha sannan ku ji tsoron ruwa fa inna shuha lalle ruwa da kuke gani a halaka man kana qablakum ta halakar da waɗanda suke gabanin ku sai ce hamalahum ala an safaku dima'ahu wannan ya dauke su sai da suka zubar da jini tsakanin su wastahallu suka halatta maharimahum abinda Allah madaukakin sarki ya haramta sai da suka ainihin wato haramta shi abinda Allah ya haramta suka halatta abinda Allah ya halatta suka haramta saboda ainihin wato ruwa to mu ma yanzu haka zaka gani tun ana ma ƴan uwa da dangi da abokan arziki ruwa yanzu ha an koma Allah da annabi ruwa ake musu Allah ya ce ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillahi faminkum ana cewa mutane ku kawo kuɗi a aikin addini amma kowa ya kama kuɗinsa ya rike faminkum manya bakal. eh wa manya bakal duk wanda ko rawa zai ga sakamakon ruwan ba ga tanan muna gani ma ka mutane ya kamata a fito da kuɗi a aikin addini hanki ba fulata ne sai ya shigo gari mutane maimakon sanda suke shigowa garin nan ya to ana amfana in sun shigo da gari a karantar da su addini a ban da izgili ba abin da yake musu in ka za in kewaye wa fulata ne to kana shaki ana kallon wannan sa ana kafa shanu tsada wannan nasa yanzu ba gashi nan ba da suka ɗauke makami sun tare sun hana yan birni ban hanya eh? shekaran jiya zan dawo daga abuja da na je karfe goma da rabi jirgi ke tashi ko da na je goma saura kata ba take haka na biyo hanya ina addu'ar annaba akan salati rabbi sallim sallim eh? saboda Allah fa an yi sakaci mutanen da kuke ganin su gidarawa ne sun ɗauki makami haka za ka ga mutum ya tafi da jiniya yana zazzara ido da eh, zai hau jirgi sai fa ya to da kwan bai fada jami'an tsaro da kuma yanzu ya zazzare muku ido shige jirgi <laughs> saboda Allah fa to wannan shine da haka kamar yadda na faɗa na ce za ku ga galibi idan Allah zai sai ya haɗa mutum da ruwa in ya ce a ra'aitar lazi yi kazzabu biddi sai ce fa fazalikan lazi sannan wala ya hudu a ba wai kai ruwa ba ma ya zamanto baka cikin waɗanda za ka ce a tashi ayin wallahi matsala ne shi yasa waɗanda ba sa cewa a tashi ayin Allah ya zarge su ce, wala ya hudu ala ta'amil miskin kalla balla tukrimuna al-yatim Allah ya ce wala ta haduna ala ta'amil ba kwa kwadaitarwa akan a ciyar da Ku khuduhu faghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'aha sab'una zira'an lafi na farko innahu kana la yu'minu billahi al-azim sannan wala ya huddu ba zai zabarar bai ce a ciyar da waɗanda suke miskinai ne matsala ne ba ya karama da haka mutane su ji tsoron Allah a fito da kuɗi a aikin addini mun sha yin bayani an gane Allah ya kiyaye wallahi tallahi ji nake faɗa wata magana da na tafi karatu wanda suka bi karatun mu ta shafin mu na su sun gane karatun da na yi takin shine in ahsantum ahsantum ya anfusukum in kun rike addini kun kyauta ma kanku za ku rayu cikin mutunci wanda gashi nan yanda a cikin binciken da na yi akwai kasuwanni guda biyar cikin garin abuja a cikin fa ko kowa ya san suwaye suka kafa Abuja nan ba shugabanninmu ba ne suka kafa ta amma yanzu a cikin garin abuja akwai kasuwannin ɗaiɗai har wajen biyar a cikin kasuwannin nan guda biyar kwaya ɗaya ce aka ce min akwai musulmi ɗaya Ibrahim. wanda ya mallaki rumfa amma ka kasuwannin duk wani musulmi da ka gani to wani aiki ya kai shi ko dan da ko ne ko ya je wani laibulanci ya fita amma ba su da shago a abuja ma abuja shine na ce to ina na Balanta kap din najeriya ba kano ba na ganin ta jihar musulunci sakkwato ba nan bane inda shehu usmanu mujaddidi ya rayu to ba wanda ya isa ya faɗa mana wata kasuwa a arewacin najeriya da za ka ce gashi gwamnati ce ta gina ta amma musulmi ne kaɗai suke da mallakin rumfuna a ciki wanda ba su da ba musulmi ba su mallaki ko a sakkwata ne baka isa ka faɗi kasuwar ba ko a kano in kuma ka isa faɗa mana kasuwa wannan fa arewacin najeriya kafin ka tafi kudanci wannan in ka tafi kudanci hadis wala haraj wannan ba ma maganar ku ake ba zero ne sifar ba ma a magana wannan fashi ne kalubalen da al'ummar mu take fuskanta Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka dole sai kaga yanzu yan bokon mu sun je sun tare a tsakiyar Abuja a gefe gefen Abuja akwai matsalolin da in ba ka je ba ba za ka taba sani ba da haka idan wanda ba musulmi ba ne zai je abuja ya zauna za ka ga shi yana da manufa ta zuwa in ya lissafa zai zauna a zon kaza zon a shekara zai biya kuɗin haya naira miliyan biyar sai fasa sai dawo gefen abuja sai nemo wani mai anguwa ya bashi dubu ɗari biyu da hamsin sai a nemo masa fili na miliyan ɗaya sai kuɗin da ya kamata ya kama haya na shekara ɗaya sai ya gina gida da wannan kuɗin ya yadda ko ba mutane saboda manufar da yake da shi gare ya zauna wannan wajen ya samu damar da zai yada addinin shi yana aiki yana yada addinin shi saboda shi yana da manufa ya tafi abuja sai kuma ko da ka tafi cikin ta baka dawa wani in kaga ya fito daga gidansa sai ofis sai airport kasta kenan da abuja gidansa sai ofis sai na shi kenan alakarsa da gurinki wadda aka mu daina yaudara kanmu ko je wani bawan Allah ya zo ya same ni ya ce zai hijira na ce ta wanka hijira ina za ka waje tafi sudan na ce su ma suna fama da nasa matsalolin yanzu ko kuwa na ce tun da dai ana karatu mutane na fahimta haka za a daji a ci gaba da karatu amma wallahi dukkan rukuni da sharaɗi da ke nuna cewa wannan al'ummar idan ba an tashi ba za ta kare wallahi tallahi dukkan sharaɗin da rukunin sun cika na kare ba mu da gaskiya ba mu da ƙarfin hali ba mu da sanin ya kamata ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza wannan shine abin da yake faruwa yanzu ba mu da ajanda mafi yawanci da mu san daga ina muka fito ba a ina muke yanzu kuma me muke so mu cimma a gaba eh? yanzu kwanan nan yara ne suka zo suka suna son aikin soja ba wanda yake da hanyar da zai iya samo aikin a cikinsu mu muka je muka bi hanya muka amfani da alfarman mu'asasan mu'asasan nan tana da sakatare da kowa sanda suke da matsala suna kiran waya ya za a yi kaza a ce musu su yi kaza amma suna zuwa suka ga an manna sunayen su suka daina kiran kowa da shi mu yanzu kai ba za ka iya zuwa ka je ka nemo aiki ba mu kuma ba yaranka ba ne ba za mu je mu nemo maka aiki ba baka da manufa mu ba mu da manufa ba wuce ya ce da haihuwar yuyuyu larawa kwana ɗaya ba tun da kowa ya je ga sunansa ya fito shi kenan kawai sai kowa ya kama gaban shi kenan to da nan gaba in dai za mu je mu mu sha wahala kai kana zaune mu nemo ma aiki zuwa za mu sai mun baka takarda ka cika in ka yarda mu je mu nemo ma dan mu muna da manufa wallahi a ci gaba da zama haka ba manufa ba zai yi kawai an zo an taimaki mutane ku dan ku taimaki mutane duk wanda ya samu ya gaba shi kenan kawai ta kansa yake ba ta addinin sarki ba ta al'ummar sa yake ba ta yaya za a ci gaba da rayuwa haka kuma mala bakar goma Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a filin jirgi za a haɗu da shi ka ce malam an ce za a ɗauke ni aiki amma ba za a ɗauke ni ba sai an kawo wanda sai na kawo takardar wanda aka sani dama ya riga ya cika kawai sai ya fito sai ya ce mai sunan ka kace kada ya cika ya baka ya ce gashi bai ka ainihin an sanna a Najeriya dan mai dan manufar a matsayin ka na musulmi ka zama wakilin addinin ka da al'ummaka amma su mutanen nan da aka yi musu haka su da suka je wakilan addini ne wakilan al'umma su ne wani ma kana ce masa dan Allah yana ce maka shi ba aikin Allah ya zo yi ba saboda tsabar rashin mutunci Allah ta'ala ya sa mu dace da haka bari mu tsaya nan sati mai zuwa sai mu tashi a babul isar Allah kuma ya zama ya sa mana da isar din wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh